sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba Niger zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kare mu na ƙasar mu ta gado a yau ne da safe misalin karfe 6 da minti 40 wani jirgi daga ƙasar Faransa ya fito ya zo yana karaɗe sararin samaniyar Niger kar ku manta da cewa a kwanan nan sakamako ya fito a ƙasar niger cewa an rufe sararin samaniya kar kowa ya koma keta sararin samaniyan ƙasar niger amma duk da haka ƙasar Faransa ta yi kunnen uwar shegu ta ka tado daga jirginta daga ƙasanta zuwa niger yana sintiri a sararin samaniyan niger. zuwa kewayen yankin chadi misalin karfe 6 da minti 40 zuwa karfe 11 na safe da minti goma sha biyar. wannan mun samu labarin cewa an kubutar da 'yan ta'adda guda goma sha biyar wanda ake zargin cewa wannan tabbas sa hannun Faransa ne kamar yadda take yi a kowace ƙasa cikin Afirka idan ta yi anniya ko kuma ta yi ƙoƙarin juya mata baya. An je an kai hari wannan wuri yankin Samira inda ake ginin zinariya a ƙasar Nijar. to wannan wuri da aka je aka kai hari an hallaka sojawa da dama waɗanda har yanzu ba ƙididdiga ba ta tabbatar da cewa ga adadin mutum nawa aka kashe ba kuma an kwashe 'yan ta'adda an gudu da su ba don komai ba saboda faransa Allah ya tsine ma faransa albarka Allah ya wulaƙantar da ku ya ɗaiɗaiɗa ku kamar yadda kuke so ku halaka mu ku ɗaiɗaita mu bautan ta isa haka bayan wannan akwai wani shi kuma da matsiyacin tsohon minista Idrisa Bula ko kuma Idrisa Aga Bula ɗan Bula kenan ya fito yana kokarin cewa wata matsiyaciyar kungiya tasu za su yi kokari su zo su kirkira cewa dole ne su yi ma gwamnati tawaye su dawo da gwamnatin mulkin bazum inda da dama wannan bawan Allah buzu ne kuma a cikin wannan kungiyar uh, tasu sun hada da buzaye da abzanawa da hausawa da larabawa duk kabilun Nijar suna cikin wannan kungiya amma inda al'amarin zai baka mamaki wannan Idris a gabulan nan da ya fito yana wannan magana ƴan uwan shi buza ya suka dawo suna mai raddi cewa wannan abin da yake so ya yi ba zai taba yiwa ba su ba sa goyon bayan ta'addanci a ƙasansu ta Nijar suna son ƙasansu su ta gyaru Allahu akbar ahla tahiyya likum ya tuwargin rabbi hafadkum jami'an yatikum saha wal afiya wallahi ku diyan halan ne amma muna roƙon Allah ya wulaƙantar da Faransa ya ɗaiɗaita ta ya tona mata asiri mu mun san cewa dole ne a nijar sai an wahala sai an wahala inci ba zai taba samuwa ba wallahi ba tare da an wahala ba an sha jinin mutane vive le niger dole ne matasa mu tashi tsaye mu dai anan muna nan a kasar libya in dai ana bukatan ma'aikata wallahi ga mu muna shirye za mu hau jirgi mu zo gida wallahi a ba mu makamai kasar mu muna bukatan ta muna bukatan ko mu ba za mu rayu ba wallahi yan bayan mu su ji daɗi kuma su yi muna addu'a kai neman inci bari in gaya muku jama'a wallahi ba abu ne mai sauki ga umar mu kutar nan duk ɗan goman da aka buga a cikin ƙasar libya wallahi sai kaga hoton shi a sama inci ya nema ma ƙasan shi shi bai mora ba amma in baya sun mora kuma kullum sai an mai addu'a kuma a ƙarƙashin wannan muna son mu ƙara tabbatar muku cewa ku sani 'yan ƙasa 'yan Niger musamman ma 'yan kishin farti tun yanzu da sauran al'ummar Niger wallahi ku sani ku ƙara sani waɗannan mutane billahi lazin Allah ba Niger ba ce gaban su ba ba niger ba ce gaban su ba kishin su damuwan tashin hankalin shi tashin hankalin su shine farti su da kansu idan duk za ku mutu 'yan Nijar in dai su za su rayu da su da matansu da iyansu to bukatansu ta